bismillahir rahmanir rahim imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshe rukuni ne na biyar daga cikin rukunin imani kuma za mu yi imani da dukkan abin da zai kasance bayan mutuwa ga misalansu na farko zare rai na biyu yadda mala'ikan suke mala'iku suke da mukarran na uku yadda suke hawa da waɗannan rayukan zuwa ga sama na hudu yadda za a bubbuɗe ƙofofin shiga sama ga rayukan idan rayukan mumine ne ko kuma a rufe ƙofa a hana shiga da su sama yadda za a sake dawo da rayukan gaji kukkunansu da yadda ran yake jin karan takalmi in an dawo da shi ga jikin mai shi da tambayan da mala'iku biyu suke yi wa mutum a cikin kabari dangane da ginshikai guda uku wane ne ka? menene ka? wane ne ka, alaihi salatu wassalam ka sani in baka san waɗannan ginshikai al'usulus salasa a nan duniya ba ba za ka iya amsa su a kabari ba yana daga abin da yake faruwa kuma yake cikin ƙarƙashin imani da ranar ƙarshe azaban kabari ni'iman kabari tayar da mutane daga kabari tattara mutane sakayya da za a yi siradi aljanna wuta ceto yadda mumine za su ga ubangijinsu a ranar kiyama a cikin aljanna gwargwadon yadda Allah ya nufi a ganshi dausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai duk abin da yake kasancewa bayan mutuwa to ya fada ƙarƙashin imani da ranar ƙarshe sai dai kuma abin takaicin a cikin waɗannan kwanakin akwai wanda yake shakka cikin waɗannan al'amuran da tabbatattu ne muna da yaƙini a kansu ba a shakka musulmi ba ya shakka a kansu rukuni na shida daga rukunin imani shine imani da ƙaddarawan Allah da hukuncinsa ko malamai Allah ta'ala ya musu rahama suna cewa lallai imani da ƙaddara. yana nan ne karkashin martabobi guda hudu sai mutum ya yi imani da martabobin nan guda hudu kafin a ce ya yi imani da kaddara su ne ka yarda Allah ya san komi ya rubuta komi ya ga daman aukuwan komi kuma shi ya halitta shi dangane da ilimi shine kai imani lallai Allah ya san kowane abu ba abin da yake buya masa a ƙasa yake ko kuma a cikin sama na biyu rubutu lallai Allah subhanahu wata'ala ya umarci alƙalami a lokacin da ya halicce shi cewa ya rubuta duk ƙaddaran kowane abu na uku nufin Allah lallai bawa yana da nufi sai dai kuma nufin bawa tana nan ne ƙarƙashin nufin Allah don haka duk abin da Allah ya nufa to zai kasance zai auku duk wadda Allah kuma bai nufa ba to wannan abin ba zai taba aukuwa ba Allah ta'ala yana cewa wa ma ta sha'una illa an sha Allahu rabbul alami, babu abin da za ku nufa sai ya auku face Allah ubangijin halittu ya nufe shi kuma Allah ta'ala yana cewa ku je wa gonakanku yadda kuka nufa ku je wa matekunku yadda kuka nufa fa'atu harsakum an nashitum wannan kuma yana nuna su bayan su ma suna da nufi abu na hudu na ƙarshe shine halitta don haka bawa halitta ne na Allah ayyukan da bawan yake aikatawa su ma kamar dai yadda bawan yake su ma haka suke don haka su ma halitta ne na Allah Allah yana cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halitta ku kuma shi ya halicci duk abin da kuke aikatawa sai dai kuma a wannan lokaci a wannan zamani akwai wanda yake shakka kan imani da kaddara kuma yana sa shakka a mutane a cikin al'amarin ilimin Allah ta'ala har ma kuma ka samu irin sun suna kafa hujja da kaddara akan abin da suka yi na laifi misali kamar ka samu mutum ya yi laifin shan giya sai ka tambaye shi me yasa ka sha giya sai ya ce wai Allah ne ya kaddara masa da Allah bai nufe shi da hakan ba da bai sha giya ba malam ya ce a nan to ya za yi da irin wannan malam ya ba bada shawara cewa ka dake shi har sai ya fita daga hayyacinsa ya fita daga hankalinsa idan ya wartsake ya faɗa ko ya dawo to anan ya tambaye ka me yasa ka doke ni sai ka ce kai ma Allah ne ya kaddara maka dukansa ya zai ya zarge ka akan abin da Allah ya riga ya kaddara maka ai Allah ya kaddara maka ka dake shi idan ya gamsu da irin hujjar da ya kafa shikenan sai ka ce kar ka sake kafa hujja da kaddara akan abin da kai na aibi kuma sai ka kyale shi amma idan bai gamsu ba sai ka kara masa duka na biyu malam Ana ya ce kar ku yadda ku doki wani fa ina kawo wannan misalin ne domin a fahimci wannan ka'ida ta cewa ba a kafa hujja da kaddara akan abin da mutum yayi na aibi na laifi irin wannan din kuma ya faru a zamanin Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab kuma an samu barawo ne aka kawo shi Umar din sai Umar shi ma ya yi umarnin aje a yanke hannun wannan barawon wato a tsayar masa da haddi daga cikin haddodin Allah sai shi wannan barawon ya zo yana eh, wato kamar fito na fito yana kuma ce me yasa Umar zai sa a yanke masa hannu yake cewa ya amiral mu'mini me yasa zaka zarge ni kan abin da na aikata kuma Allah ya riga ya rubuta min shi ai na yi wannan satan ne da kaddaran Allah sai Umar radiyallahu anhu yake cewa mu ma wallahi la naqta'uka illa bi qadarillah wallahi nahnu la naqta'uka illa bi qadarillah mu ma ba za mu yanke maka hannu ba sai gurgurdan yadda Allah ya kaddara mana Allah ne mu ma ya kaddara mana za mu yi haka ya za kai ka zarge mu akan abin da Allah ya rubuta mana kaga Allah ta'ala ya rubuta mana mu ma mu yanke maka hannu to ya za mu yi kaga Umar ya kafa masa hujja da irin hujjar da ya kafa wallahu ta'ala a'lam